so mai sauraro shirin barka da hatsi ke zuwa maka daga nan freedom radio muryar jama'a mita 99.5 zangon fm wanda tuni bakonmu ya shigo wannan zauri kuma a wannan safiya cikin ikon allah muna fatan yin duba ne ga manufofi da aikace-aikacen gwamnati wajen inganta rayuwar jama'a da kuma jin matakai da ake ɗauka. domin kaucewa illata al'umma a ƙarƙashin wasu daga cikin ire-iren waɗannan manufofi da sauran bangarori da suka shafi rayuwar jama'a kai tsaye wadda bakon namu shine sabon kwamishinan ma'aikatar ayyuka na musamman a gwamnatin jihar kano wato special duties kenan komai da ruwanka honorable kabiru muhammadu taroni honorable Kwamishinan shirin barka da hatsiya maka barka da shigowa wannan sauri to barka ka dai ɗan uwa to honorable commissioner akalla zamu iya cewa kusan watanni biyu kenan da shigar ku ofis da rantsar da ku da fara aiki to kuma kamar yadda muka faɗa ma'aikatar ka dama ana mata lakabi da komai da ruwanka ayyuka na musamman sun shafi ɓangarori daban-daban na jama'a wanda za a iya jin motsinka kusan a kusan kowane ɓangare na aikin da gwamnati take yi ko wasu manufofi da sauran al'amura masu kama da haka a lokacin da ka zo wannan ma'aikata da me da ka zo da shi don taya gwamnati aiki a yi wa al'umma hidima. A'udhu billahi min alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa sallallahu alaihi wa karim a farko kafin na baka ansa ta tambayar da kai mun zan yi aiki wannan dama domin ne ce mutanen jihar Kano da kuma najeriya da kuma ƙasa ga baki ɗaya bisa murna ta maulidi wanda malamanmu shahunan malamanmu ba dare ba rana suna ta faɗakarwa a kan maulidi don tunawa da haihuwar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika kano ta yi fice wajen ƙaurar annabi sallallahu alaihi kuma wannan maulidi ake yi yana da matukar muhimmanci a gare mu mu al'umma da muke rayuwa a wannan jiha tamu domin ana faɗakar da mu sira tarihin shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi da yadda aka haife shi da yadda ya girma da yadda ya taso da yadda ya zo har aka aiko shi annabta sannan kuma da irin adalci nasa da kuma yadda ya zo da sahabbansa da ya zo da matansa sannan kuma akan faɗakar da mu abubuwa wanda za su amfane mu duniya da lahira to hakika nan na aiki don dama na gode wa shugabanni shehunan malamai da ba dare ba rana a kai ta majalisi kala kala domin faɗakar da mutane wannan daraja ta shugaban halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan kuma gidan radio freedom kuma ina muku godiya ta musamman da shugabanku da kuɗin nan da kuka tsaya kuke yada manufofi kuke kuma faɗar abubuwa karatuttuka na shahunan malamanmu domin mutane su amfana mu samu tsira duniya da lahira Allah ubangiji Allah ya mana albarka ja mu ta Kano Allah ya ƙara ba mu zama lafiya Allah ubangiji kuma Allah ya sa mu cikin kauna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya sa mu cikin ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin wannan shine nake son ake dama na yi kafin na ci gaba da wannan bayani masha Allah to a ma'aikatar da ka zo da me da me aka zo da shi dan ta yi gwamnati aiki alhamdulillah wannan tambaya da kai min na ji daɗin ta hakika na zo da ƙuduri na ganin cewa na taimakawa dr abdullahi umar ganduji ofr kadimul islam da ya naɗa ni a matsayin kwamishina na zo da zimmar insha Allahu zan tsaya ka'in da na'in na tabbatar na taimaka masa wajen wannan ma'aikata da ya bani na aiwatar da dukkan ayyukan da suke ƙarƙashinta sannan kuma a matsayina na kwamishina na special duties watan kwamishina na ayyuka na musamman in ka so ka ce kamar yadda shi jagoran namu dr abdullahi umar ganduje ofr kajin islam ya sa wannan ma'aikata da suna komai da ruwanka to saboda haka ni ko ina za ka samu na kuma mai girma gwamna duk inda ya ban umarni a shirye nake zan je in aiwatar da aikinsa ba dare ba rana awa ashirin da hudu cikin yadda Allah. To akwai wasu dabaru na aiki bayan sanin manufofi ko kuma aikace-aikacen da suke a cikin ita wannan ma'aikata ta fuskar da za a tunkare su? A ana hakika kamar da ka sani ni aikin gwamnati ko wakilci na jama'a ba sabon yanka ba ne na yi wakili na karamar hukumar tarauni a shekara dubu biyu da uku zuwa dubu biyu da bakwai sannan kuma allah subhanahu ta'ala ya sake ba da dama na sake wakilci daga dubu biyu da bakwai zuwa dubu biyu da goma sha ɗaya to kamar da ka sani a zaman da ne a majalisa na farko dai zuwa na farko na zamani ne shugaban kwamitin kula da harkar ruwa a jihar Kano daga majalisa to kaga wannan aiki ne muka yi shi tukuru wanda yake ba dare ba rana kuma mun yi aiki kuma alhamdulahi har muka samar da matatar tambarawa mai ba da lita miliyan ɗari da hamsin a rana ɗaya na son tabbatar maka daga nan Najeriya har zuwa ƙasashen waje ba inda bamu je ba duk kayayyakin da kaga an kawo mun kawo su daga ƙasar Afirka ta kudu kuma kayan asali an kasu daga ingila aka yi bes a afirka ta kudu aka ajiye su akwai wani kamfani ake ce masu fci kandi su ne suke wannan aikin to kaga wannan aiki muka tukuru ban kwanta ne bacci ba sannan kuma a matsayina kuma karo ne da majalisa na zama kuma ni ne gagaraba dan majalisa watan in ka so ka ce chief whip hmm. to a wannan kujera da rike ina ita ma kanta a kusan komai da ruwanka ne a matsayina na principal officer wato wanda yake rike wata kujera ta shugabanci a majalisa sau da haka mun yi aiki domin ci gaban jihar Kano da kuma alfano da muka samu a jihar tamu da kuma ci gaba to la'akari da ire-iren waɗannan matakai da ka taka ta fuskar gogewa kenan a sha'ani na mulki da kuma yi wa jama'a hidima wannan ma'aikatar da ka zo shi ma aikin ka komai da ruwanka ne musamman wancan mataki da ka ce kun ɗauka wajen wadata jihar Kano da ruwan shahara aka yi matata ta tambarawa yanzu jihar Kano tana fama da matsalar ruwan sha akwai wani tunani da ka zo da shi bayan zuwan ka ma'aikatan nan don a magance wannan matsala ah, alhamdulillah kamar yadda kai wannan tambaya akan ruwa a ni shaida ne da muka shigo aka rantsar da mu kwamishinoni mai girma gwamna ya kirawo kwamishina na ruwa wato honorable garba yusuf hmm. kuma ya ba shi umarni kuma ya nuna masa ga irin guraren da ya kamata a je a kula da su domin a samar da ruwa a jihar Kano ya wadata kuma mai girma shi kwamishina bai kasa a gwiwa ba don hashiri na rediyo ya yi ya faɗi irin ƙudurar da suka ɗauka kuma za su aiwatar domin su tabbatar cewa jihar Kano ta samu ruwa sannan shi maganar ruwa watan abu ne mai muhimmanci kuma shi ruwa abun da ake aiki da shi ne a cikin rayuwa ko cikin littafi ka duba za ga ne musulunci za ga babul miyahi babu ruwa to ruwa yana da muhimmanci kuma ruwa shine rayuwa saboda haka kamar yadda ka sani gwamnati ta yi ta tabbatar ta ba da ruwa ya wadata a jihar Kano kamar yadda ka sani kullum watan population watan yawan al'umma karuwa yake karuwa mm. yake wannan yasa kace ganin kullum ana sakin ruwan ana ba da shi amma sai ga bukatar tafin ruwan da ake ba ruwa na sun tabbatar maka mai girma jagoran mu dr abdullahi umar ganduje oyafar kadin islam tun da ya shigo wannan gwamnatin yana ta kokari wajen ganin cewa ruwa ya wadata a jihar kano kuma akwai guraren da ruwa bai taba zuwa ba kuma ruwa ya je musu kuma ana kan wannan abun sai da kaga sha'ani shi aiki irin wannan baka ka ita komai za ka wadatar dan adam a lokaci ɗaya abubuwa kan yi su ne cikin sanne da hankula har su tabbata to mu kalli ilimi ilimi a jihar Kano karkashin wannan gwamnati manufar ku kun ce kyauta ne kuma dole to amma a hakan din kuma ana gamuwa da matsaloli nan da can ta fuskar aiwatar da wannan manufa da kuma tabbatar da cewa idan eh, laikan al'umma yara mu sun samu ilimin nan kyauta cikin hanya mai inganci mai tsafta wata ajujuwa ana samun matsala har yanzu babu magurin zama daban ajin ya faffashe wasu ajujuwan rufin kwanan su yayyage har yanzu ba a samu an gyara ba da sauran matsaloli na sha'anin koyo da koyarwa da suka shafi ingancin malaman kansu da batutuwa masu kama da haka akwai wani abu da kuke iya bawa gwamnati shawara akan wannan batu alhamdulillah kamar yadda ka sani mai girma gwamna kadin islam dr abdullahi umar ganduje mutum ne mai ilimi kuma ka duba gidansa gida ne na ilimi mai ɗakinsa dr hafsat abdullahi umar ganduje babanmu profesa ce hmm. sannan shi mai girma gwamna dokta ne wanda yake dokta na gaskiya ba doktan da ake so in bracket ba ko da muka je kaddamar da wannan littafi da aka yi a abuja sai da daga cikin masu magana ba zan iya tuna kowa ne ba ko goodluck ne ina ganin kai mataimakin shugaban kasa ne mai usun bajo ya ce dokta ne cikakken dokta kuma academicians wanda yake ya yi karatu kuma ya goge kaga mai ilimi ya san kaga shi ya san ilimi ya san amfaninsa ya san kuma ah, yadda yake ɗaukaka ɗan adam sannan ka duba kuma gidansa ‘ya'yansa daktoci ne su ma sannan kuma akwai injiniyoyi a cikin ‘ya'yansa to gani da irin shi mai girma gwamna da ya ga cewa shi Allah ya ba shi wannan baiwa gidansa gidan ilimi ne kuma gidansa sun san muhimmancin karatu shi yasa ce to ni a matsaya na gwamna ba zan bari kuma 'ya'yan talakawa ba su sami ilimi ba shi sa mai girma gwamna cikin ƙudurinsa ya ce ilimi kyauta kuma dole domin kamar yadda 'ya'yansa suka samu wannan watan karatu da mai ɗakinsa haka yake so ya ga 'ya'yan talaka su ma sun samu wannan karatu a matsayinsa na baban dukkan yara da suke jihar kano kuma mai girma gwamna yana ƙoƙari wajen kanin cewa wannan shiri yana tafiya kuma ana ba da kuɗaɗe masu kyau ga wannan tafi da wannan al'amura domin a sabbatar an sami ilimi kyauta kuma dole kowane yaro kai ɗansa to sannan kuma ina son tabbatar maka da cewa daga cikin irin wannan abubuwa akwai cewa da ake wannan cewa ita ma ta taimaka domin akwai yaran da zaka ga mafi akasari da iyayensu ba su da ƙarfi za ga ba su da abin da za su iya ba yaran su je su ci abinci na ɗan kuɗin tara kuma wani yaro ba kamar wanda yake iya su masu kuɗi bane za a ce an sa wani dan wani food plus an zama masa abinci za ga yaro an turo shi makaranta to ana cikin yunwa ina zai samu karatu amma mai girma gwamna ya samu yake taimaka wajen ce da yaran nan wanda ba ce ba ana samun korafi daga waɗanda aka dora wa nauyin kawo abincin da ake ciyar da waɗannan ɗalibai sun ce su har yanzu ma sun makale suna ta san su fito sun ki fitowa to wannan kasan watan dan adam a ah, tare ki bai cika goma ba kuma kullum ka sani kan cewa rijiya za ta ba da ruwa guga sai ya hana ko wajen ciyarwar ai akwai wanda suke dan almandahana da ba a rasa ba amma na so tabbatar maka da cewa mai girma gwamna yana daukar mataki akan duk wanda aka samu shi da wannan irin almandahana ko rashin gaskiya sannan kuma su wanda suke wani aikin ciyarwa ana ba su kudaden su sai dai ka ita harkar gwamnati faɗi ne da ita ba zai ka ce a lokaci daya za ka biya su lokaci daya ba kansu ba ka biya nan ka biya can dole lokaci a dan samu dan tsaiko kuma akan tabbatar cewa ana ba su su akan lokaci ba tare da an samu matsala ba amma harkar ilimin nan ingancin sa a tsari na sha'anin koyo da koyarwar har bashi sai da gwamnati ta ciyo majalisa ta sahale mata domin a tallafi shi wannan tsari ko manufa ta ilimin kyauta dole har yanzu amma kuma ya zama abu ya wadata a iya samu a kauce wa duk matsalolin da ake gani na yau da kullum to hakika kamar da zan da kai bayan ƙara baka ansa kai wata tambaya a baya da kai maganar kan abun zama na son tabbatar maka da cewa mafi akasarin makarantun yanzu suna da guraren zama yaran mu suna da guraren zama kuma an gyara wajen yadda ake cunkusa yara da yawa da aji a tsar su da yawa an rage wannan gwamnati tana ta kokarin tana fitar da shirye-shirye masu kyau ganin cewa ana rage yawan yara a cikin aji domin su samu su kwanci abin da ake koya musu sannan kuma shi wannan al'amari ka sani kamar na faɗa maka shi kullum kana tafiya in kana ganin matsaloli kuma kana gyarawa ita da mara haka ce take da mai kana tafiya kana gani kuma kana gyarawa kuma ana samun nasarori da yadda Allah ma'ana ku kun gamsu da yadda tsarin yake tafiya alhamdulillah abubuwa suna tafiya yadda ya kamata tamu mai san haka ne al'umma za su yi ta kokawa to ai ka san shi kullum dan adam kada ka manta fa rayuwa muke fata siyasa a cikin siyasa muke zo akwai dan adawa da duk abin da zaki ba zai gani ba da alherin da zaki shi sharri yake faɗa kullum kuma kullum anan nake su jan hankalin yan uwana yan siyasa a matsayina na dan siyasa grassroots daga ƙasa ba wai a jiha ba tun daga akwati muke muke wannan harka daga chapter a matsayin dan siyasa ina ba wa sauran yan uwana yan siyasa dan Allah da annabi ai dauki nasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan auliyas mut ana sarsa yake cewa wanda ya imani da Allah da ranar lahira da ranar ƙashi ya faɗi alkhairi ko ya shuru wannan shi ne kuma idan ka ga alheri ka faɗi alheri idan ka gona abu wacce ba na alheri ba to sai ka gyara sai ka yi mutum nasiya kuma nasiya ita kanta ana sallallahu ya gaya mana kai nasiya ma a gaban mutane wannan bakin abiha an so zaka mutum da siya ka kirawo shi ka ce wane guri kaza da kaza da kaza na gani ka gyara ta su kuma ba su da hanyar da za su iya taban alli da ku kanku makaraban gwamnati ballanta na gwamnati girma gwamna ta kafafen yada labarai kawai za a iya ji sun faɗi kwarakwaran da ake yi ina son tabbatar maka da cewa iya sani na san gwamnati ta fitar da akwatina a baya na da ake ba da shawarwari duk lokacin da ka da na korafi za ka rubuta za ka kai ofishin sakataren gwamnati ko baka san kowa ba za ka je ka saka a wannan akwatin Mm, a wasu ma'aikatu ma akwai irin wannan alhamdulillah kamar da ka faɗa da ake shi eh. ba a amfani da shawarwarin da ake saka muku a cikin irin waɗannan amfani gaskiya muna aiki da su sai dai kawai ka ce dai su da mutane ba sa kaiwa su yanzu mutane abin da safa ganewa ka zo ka shigo rediyo ka zo ka haura giyarka kenan kawai abin da ke bukata kenan amma har yanzu masu ilimi mahankalta sukan je kamar da ka faɗa su ma'aikatun su je su rubuta shawarwarsu su ɗauki wannan wannan akwata ake na faɗin ra'ayi ka sa takaddanka a ciki hmm. ah, domin ka faɗi ra'ayinka ga abin da so ra'ayi kuma aka ɗauko nan ana duba kuma ana aiwatarwa cikin yadda Allah. Hmm. To a halin da ake ciki ta ɓangaren rayuwar yau da kullum tsakanin al'umma ana ganin kamar rayuwa ta yi tsada kuma a baya ana ganin motsi da gwamnatoci ke yi domin ragewa al'umma raɗaɗi. a cikin gwamnatin ka karkashin ma'aikatar ka akwai aikace-aikace na musamman da ka shirya a yi don a rage wa al'umma raɗaɗi na wannan hali da ake ciki saboda tsadar rayuwa. To alhamdulahi ɗan uwa rano da wani tambaya da kai min zan so kaɗan bani dama da ɗan koma baya kaɗan sai kuma ɗora akan wannan tambayar da kai min domin mu abin da tushe. Na faɗi ta gundarin ita ma'aikata ta domin na kada mu wuce gurin ba mu zo mun faɗi ita aikata ta ba hmm. zan ɗora akan tambayar da kai mun ba wa ajita ne ba ba bata amala na farko dai ita wannan ma'aikata ta special duties wata ma'aikata ayyuka ta musamman an kirkire ta ne kuma da kirkire ta an ba ta watan farsatas guda biyu watan farsatas su ne kamar in ce an ba ta kamar wasu wasu ah, ma'aikatu da suke karkashinta hukumomi da suke karkashinta hmm. wannan hukumomin guda biyu su ne akwai sema hukumar ba da agajin gaggawa ita ce state emergency management relief hmm. ita ce ma'aikatar ke ba da agajin gaggawa lokacin aka samu wata annoba ko kuma aka samu wani ibtila'i ko ballewar ruwa duk da wani abin da faru dai ita wannan ma'aikata take ba da taimako na gwamnati to tana ƙarƙashin wannan ma'aikata tawa sannan kuma akwai gidajen gajiyayyu wanda yake irin tore home hmm. yadda ke tudun maliki shi ma yana ƙarƙashin kulawarmu sannan akwai gidajen masu larura ta musamman ah, abin da akwai kai masu larura abin da ya shafi irin na hankali hmm. haka su ma suna ƙarƙashinmu su ne kamar irin su ɗorayi abinci ma akwai to duk abin da shafi wannan yana ƙarshen wani hukuma ta mu muke kulawa sannan bangare na biyu hukuma take ƙarshen mu ita ce ita ce guiding and counseling wato hukumar ba da shawarwari hmm. ita wannan hukuma ta ba da shawarwari ta jihar kano kamar da kwa sani ta fice wajen samarwa 'yan jihar kano aiki aikin nan musamman abin da ya shafi na gwamnatin tarayya aikin soja na sama da na ƙasa da na ruwa duk tana sama mutane aikin nan sannan aikin ɗan sanda sannan aikin civil defense wato masu jar kwala kenan hmm. sannan kuma ayyuka da suka shafi gwamnatin tarayya takan samar wa 'yan jihar kano gurbi idan an samu dama sannan daga cikin ayyukan wannan hukuma shine tana samar da takarda ta watan indijin form watan takardar shaidar zama ɗan gari hmm. watan na jihar kano tana ba da shi ita wannan ma'aikata ah, sannan kuma wadda ka sani ita ma'aikata a yanzu nan ma sun rubuto sun kawo min ah, proposal ɗinsu wanda yake insha Allah nan ba da jima ba za a ɗauki sojoji musamman sojoji na ƙasa za a ɗauke su za a yi nasu so da ka insha Allah nan gaba za a ba da sanarwa za mu ɗebi wannan yara namu su je su yi training mu suke training a screen nasu suna a tantance su wanda Allah suna da rabo za su je su bauta ƙasar mu Najeriya su wai wannan su je domin aikin soja sannan kuma abin da nake so zan ƙara ɗora akan ma'aikata ta ɗin shine zuwa na da zo wannan ma'aikata na yi magana da shi babban sakatare da yake kula da harkar abin da shafi relief emergency wacin sema shi ne alhaji sale jili hmm. kuma mun yi magana da shi za mu shirya itinerary wacin za mu shirya kama wani gadi saboda ni ba bacci na zoyi ba ko ba zama na zoyi ba aiki ne kamu hmm. aikin al'umma ba wai kawai ka zauna a ofis ba an kunna maka AC ko an baka ruwa ka zauna ko an ka maka shayi ba wannan ba shine ba za mu fito za mu zagaya jihar Kano ga baki daya dukkan gidajen da yake na marayu da gidaje da yake na yara kan galaru da gidaje da yake masu larura ta tabin hankali za mu je mu gani da kanmu mu je mu duba a ina suke kwana a ina suke zama a ina suke cin abinci a ina suke rayuwa domin mu mun zo ne mu ga cewa wannan mutane nauyin da Allah ya ɗora mun tabbatar mun sauke shi kuma duk abin da magani za mu rubuto shi kuma za mu haɗa rahoton mu comprehensive rahoto wata cikakken rahoto hmm. za mu kai wa shugabanmu jagoranmu dr abdullahi umar ganduje far kadimin islam kuma kamar da ka sani baba shi da mun an ce aiki eh, aiki komai dare so da muna kai ba wani asibar zai ba da approval kuma zai tabbatar an taimaka musu sannan kuma daga cikin aikace aikace wannan ma'aikata tawa da kwanan insha Allah ta'ala shi ma akwai memo da aka rubuta muka za mu rubuta shi ma kansa mu rubuta shi ma dan da satin da ya wuce za mu kai shi to sai kasance muka yi bako cikin farkon satin nan a hmm. satin da wuce karshen sa asabar to kaga an shigo litinin talata an yi program na siyasa da ya zo saboda bakonmu da ya zo dan takarar mun shugaban kasa amma da ba da ba tun satin da yake ba za mu kai wannan memo din hmm. shi wannan memo din mun yi shi ne akan rusau da aka yi a jihar Kano hakika an samu bana an samu wani ibtila'i gonaki da yawa ruwa ya wanke su kamar na faɗa maka mu ba a ofis muke aiki ba tashi muke zuwa mu je mu gani field muke hmm. aikin muke gurin muke zuwa muke gani mun zazzagaya garuruwa da ƙauyuka da local government kala-kala mun ga yadda ruwa ya aiki ya gyara za a ce ba barna ba hmm. akwai gonakin daga baki ɗaya za ka tausaya bayan Allah ruwan ya wanki ya tafi da kayan abin da suka shuka hmm. kayan gonarsu waɗansu kun gidaje su rushe to shi ma wannan akwai kuɗi da muka rubuta ba zan faɗa da kuɗin ba hmm. eh, lokaci za a gaya mutane ah, za a kawo mai girma gwamna kuma mai girma gwamna mun tabbatar insha Allah cikin alfarmarsa da kuma yadda shi mutum ne mai taimakawa al'umma da kuma son ci gaban jihar Kano zai ba da approval za a siyo relief material za kuma a rarraba Allah da a ba wa mutane suka samu wani ibtila'i domin a rage musu raɗaɗin wannan abin da ya same su. Hmm. To a gurguje ba mu da lokaci kafin mu ɗora wannan batu da kai na bangarorin hukumomin da suke karkashin ma'aikatar ka gidajen gajeyu masu lalura ta tabin hankali din nan da sauransu zuwa kan in an gamu da ibtila'i irin wannan kayan tallafi da ake samu a rabawa al'umma don rage raɗaɗi akwai korafe-korafe a baya cewar ire-iren waɗannan kaya da ake rabawa ana samun ɗungushi kamar yadda ka faɗa zu rijiya ta bada ruwa guga ya hana musamman ma gidajen dai masu lalura ta taɓa hankalin nan da gidan gajiyayyu ana samun matsala ta abincin ma da ake kai musu akwai rahotanni da abaya suka nuna ana yawan samun hana ta kai gurbataccen abinci kuma ba adadin yawan wanda aka ce za a kai din ba akwai abin da ka shirya yi akan irin waɗannan abubuwa ko ko a'a tunda da ka ce za ku fita ran gadi sai an fita an binci kuɗin ne sannan za a ɗau mataki alhamdulillah kamar da na san da kai cewa zan zan je da za mu je da ni da ma'aikata na da permanent secretary ta ma'aikata ta da kuma sauran daraktoci na ma'aikata ta sannan da su haɗin gwiwa za su kuma 'yan relief and emergency ɗin da shi alhaji sale jili executive secretary kamar da faɗa maka za mu zagaya mu gani da idanmu kuma amfanin zagayewa ita ce zan yi interview da su wa'annan masu larura kaga ba wani shamaki tsakanina da su zan zauna da su yauwa za mu zauna da su ba ma kyamarsu dai duk binciken da ya dace za ka yi zan yi Allah da zan yi Allah da ai na ga maka aikin muka zo yin Allah da yadda ka ba mu amana insha Allah muna fatan Allah ba mu ikon ajiwa amin eh. to masu sauraro in kuna da tambaya kuna iya rubuto sakon yin SMS ta lambar waya biyu hudu hudu daya hudu tara shida daya sifili tara sifili biyu hudu hudu daya hudu tara shida daya kuna ma iya yin tsokacin ku a shafinmu na freedom radio nigeria da ke facebook kafin mu dora za mu leƙa sashen mana talla wanda in mun dawo honorable commissioner za mu kalli wannan tambaya da ne maka wadda ka jingine ta amala cewar sai nan gaba za a bada ansata to mai sauraro barka mu da dawowa cikin shirin barka da hantsi da ke zuwa maka daga nan freedom radio muryar jama'a wanda kamar yadda kuka ji shirin a wannan safiya ya karɓi bakuncin sabon kwamishinan ma'aikatar ayyuka na musamman a gwamnatin jihar kano wato honorable kabiru muhammadu tarauni wanda muke yin duba ga manufofi da aikace-aikacen gwamnati wajen inganta rayuwar jama'a da jin kuma matakai da ake ɗauka domin kaucewa illata al'umma din ko kawo cikas a ƙarƙashin wasu daga cikin ire-iren waɗannan manufofi ko aikace-aikace. Honorable Kabiru Muhammadu Taroni kafin tafiyar mu hutar lokaci ka yi mana bayani daki-daki game da su kansu ma aikace-aikace ko nauye-nauye da suke kanka ƙarƙashin ita wannan ma'aikata da hukumomi da suke a karkashin ka da kuma irin matakan da za ku ci gaba da ɗauka ganin cewar duk wani bangare da al'umma suke da damuwa ko matsala an ɗau matakan da suka dace don magancewa to amma na maka tambaya da kace za ka sace amala kuma har maka tafi wannan hutar rabin lokaci baka iya ansawa ba na ce in Allah ya samu dawo za ka yi mana ta'aliki a kanta. al'umma suna ta kokawa rayuwa ta yi tsada kuma kamar inda na ce akwai bangarorin da ake jin motsin gwamnati a wasu lokutan don tallafa wa al'umma ko rage musu raɗaɗi a wannan lokaci akwai shawarar da kake ganin ya dace ka bayar a matsayin kana samun kwamishina a ita wannan ma'aikata don ganin an kawo wa al'umma ɗauki a wannan bangare alhamdulillahi kamar da kai magana akan yadda za a tallafi rayuwar ɗan adam musamman yadda rayuwa ta yi tsada a yanzu matasa babu aikin yi da yawa an yi karatu kuma gashi babu aikin da za a yi to mai girma gwamna his excellency dr abdullahi umar ganduje oyafar kadin islam hakika yana da shirye-shirye wanda yake tunin duk ana aiwatar da su wajen watan empowerment watan sama wa matasa aiki da hanyoyin dogaro da kai da hanyoyin dogaro kai maza da mata wanda yake wannan an yi ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba ana ta yi musamman mai girma gwamna kuma ya ba da umarni ƙananan hukumomi su ma suna ta yin wannan samawa mutane abin yi to gaskiya wani yana rage raɗaɗin talauci da kuma rashin aikin yi na matasa amma irin wannan rahotanni sun fi bayyana cewar yaran ku yan siyasa su ne suka fi amfana da irin wannan sai zama waɗanda suke tsananin buƙatar ba a ba gaskiya ba kace yara 'yan siyasa suke amfana da wannan ba kawai rabo ne hmm. ka san in abu ba rabon kare ba ka same shi ba amma na su tabbatar maka da cewa 'yan siyasa ana ba su kuma suna ba wa 'yan uwansu ko kai ɗan siyasa ne da an baka ai za ka ba wa ɗan uwanka shi ba ɗan siyasa ba ne a shi wannan bai mura ba hmm. to akwai irin wannan da yawa da ake samu sai da ce 'yan siyasa su suna zama kamar sila kamar su za su taimaka maka ka samu kuma akwai wanda kuma directly watan kai tsaye suke yi kuma yake taɓa al'umma yanzu ko bai fi kamar sati biyu ko uku ba na ji ɗin tarayya wanda yake wakiltar ƙaramar kuma kumbotso honorable munir a gundi matarsa ta tara talakawa mabukata ta taimaka musu da kayan abinci a kafar rediyo na ji aka faɗa wani abu kuma suna ta godiya kuma sannan shi kansa wannan ai wakilci ne bangaren gwamnati eh bangaren gwamnati na son tabbatar maka gwamnatin jihar Kano tana tana yi hmm. gwamnatin jihar tana yi sannan kuma ita gwamnatin jihar jihar banda ta ba da wannan aikace aikace taimakawa al'umma a kanin hukumar 44 da hudu kuma jihar take tarawa ai kwanakin baya ai a gama house an yi ma an raba wannan daga ciki kwanakin baya ma mai girma gwamna ai ya ba da filaye an taimakawa matasa da dattawa da tsofaffi wanda ke kowace karma kuma an ba da mutum goma da aka ce ana ta yanke yanke ba bisa ka'ida ba ai ba ai wannan bisa ka'ida ake yi Kabar gari ya zama daji da kana gyaggyarawa ana mai da Kano tana zama sabuwar New Kano tana daukar harami kamar sabuwar Dubai ka je ka ga yadda ake yin gine-ginen manyan manyan su ana fitarwa mm. ai ko cikin bada kuna da masaniyar akwai gine-gine da ake yi ai waɗanda ba sai ba akan ka'ida ba ai wannan mai gina gwamnati ya ce a rushe su mm. da kansa ya faɗa ce mu ga yin sa ƙasa kuma aka rushe su na kasuwar kantin kuri ba an ce an kai gwamna ne gurin da ba shi ne zahirin inda matsala take ba ah to wannan dai ai mu zahiri abin da muka da shi muke aiki da shi an kai mai girma gwamna ko mai girma gwamna ya ba da umarni an rushe kuma alhamdulillah gaskiya ta halinta gaskiya ta fito To amma ba a ji an ɗau mataki akan waɗanda kuma duk suka aikata laifukan ba eh wannan kuma ai baka sani ba akwai kwamiti zai aiki akan su hmm. ai ta harkar gwamnati ka san ana bin ana bin abu daki daki ne sana a hankula kuma wani abu baka fito da shi ai ka bayyana shi ita gwamnati za ta ba ta fito ta faɗa sai an gama fitar da rahoto a kai sannan kuma za ga an fito da shi hmm. sannan kuma akan maganar tallafa wa mutane wajen taimaka musu wajen raɗaɗin talauci da kuma samun masu sana'o'i da abin yi shine mai girma gwamna yana da gandoji foundation gandoji foundation din nan mai girma gwamna ya kirkire ta sama da shekara ashirin kuma da kuɗin aljihunsa ba kuɗin gwamnati ba yake tallafa wannan Gadiji Foundation suna ba da jari suna taimakawa fukara uwal masakina ana gina makarantu ana samar da tsabtataccen ruwa na sha a rijiyoyi a taimaka al'umma sannan kuma uwa uba wannan Gandaji Foundation takan yi aiki na ido abin da shafi cataract and glaucoma watan ya ido da wani ciwo na an ce masa glaucoma wani ciwo ne mummunan ciwo wanda ke hauhawar ruwan ido ne kamar da ake samun hawan jini to shi kuma ido ne ke samu hauhawar ruwan ido ke ba dai ba likita bane ba amma dai hmm. kamar da ke faɗa dai ita dai ido ne tana tallafawa tana tallafa sannan tana ba da gilasai hmm. ga masu bukata yanzu kuma misali ai shekarun jiya ranar ashirin da biyar ga wata me ya faru a abuja mai girma gwamna ya kafa gidauniya ya kafa gidauniya wannan gidauniyar an tara kuɗi sama da miliyan dubu ɗaya kuma har yanzu kuɗi na shigowa daga ɗan uwa da abokan arziki a lokacin kaddamar da wannan littafin a kaddamar da littafi eh hmm. wannan littafi da ya shi deputizing uh, and governance and governance hmm. in Nigeria to wannan kuɗin da aka samu dukkaninsu mai girma gwamna ya sadaukar da su ga ganduje foundation baya buƙatar naira ɗaya ya aiki da ta a gidansa kuma su ma zai wa al'umma duk al'umma za a yi su to da Allah da an taɓa samun wani mutum da ya taɓa wannan a Najeriya ma ba mai girma gwamna ba don da aka tara kuɗi A Najeriya da faɗi yayi wannan a Najeriya da faɗi amma shugabanni nawa ne ba su kama suna a nan Kano akwai ba na san kama suna kai ka sani duka ba kama suna akwai da aka tara kuɗin ya ce ya ba wa cibiyarsa sai yasa kudin sa kawai ke ta harkokin sa kawai amma mai girma gwamna shi kudin cewa ga baki ɗaya cokan an kai su cikin account din ganduja foundation su je su taimaka al'umma wannan ba Allah Allah Allah ya sa ni ilanin kyawawan ayyuka Allah ya sa ba ni ta kyau amin ba mu da cikin lokaci honorable commissioner bari mu ji tambayoyin masu sauraro ko akwai yan tambayoyin da zaka yi karin haske akan su nura ya sakonni masu sauraro to akwai wani da ya zo ya sako sunan shi Kabiru wai tambaya yi a alakar shi kwamishina musamman ma'aikacinsa da raguwar ma'aikatu ta suke gudanar da aikinsu hmm. to dan uwa wannan takwarana ne a malam kabiru kamar da ka sani ita wannan ma'aikata ta special duties wata ma'aikatar ayyuka na musamman in ka so ka kira ta da sun da mai girma gwamna ya tsarada mata ko mai da ruwanka mu alaƙar mu tana da kyau da dukkan ma'aikatu hmm. dukkan ma'aikatu kuma muna haɗa ne guda ɗaya kuma mu a yau mai girma gwamna zai cewa to komai da ruwanka je ka education ga guri kaza na baka assignment yi abu kaza ga abin da ke so a yi mun kuma za mu je mu aiwatar da shi so da ko ina za mu shiga su sauran kwamishinonin ba sa jin kamar kayan musu kutse ka shiga abin da bai shafe ka ba ina to ai komai da ruwan naka kenan ai hmm. ai sun san wannan ayyuka na musamman ne kuma sun san da cewa dama ita wannan ma'aikata za ta shiga ko ina kuma za mu kawo dauki a duk inda ya kamata mu kai dauki wannan bai kawo kuma baraka bai kawo baraka ba sannan idan muna da shawarwari na managarta za mu ba da shawarwari yanzu kamar sauran yan uwana shoni akwai wanda yake ba su shawara wannan personal zan kira mutum yanzu akwai kwamishinan da da muka je Abuja ni da shi na ba shi wani shawarwari yace kwamishina akwai abu kaza akwai abu kaza akwai abu kaza akwai abu kaza kuma ya ji daɗi ya ce to wallahi na ji daɗi abin da ka faɗa mu ko muka da Kano za mu tattauna kuma abin da yake faɗa abin ne da kai ka san shi wani abu ne yake faruwa a jihar Kano kuma duk mun tattauna da shi kuma kuma mun warware abu ya gamsu zai dau shawara ya gamsu da shawara to alhamdulillah insha Allah ta'ala dora sako na gaba to wannan yace maganar gidaje na gajiyayyu ya ya kamata ka tsananta bincike domin akwai abubuwan da suke faruwa irin wannan gidajen akwai yiwuwar watakila ko ba a gaya maka cewar wasu sukan kwana ma ba su samu abinci sau uku da ake ci a rana ba sunansa yahaya daga tsamawa tsamawa daga giza ke nan bai dai faɗi mm. to alhamdulahi wannan tambaya da kai ko kuma shawara da ka bayar in Allah da za mu tsananta bincike shi zan ce maka ainihin na zo ba zuwa ne ofis ce in zauna ba zuwa zan yi da kaina mu je mu gani kuma za mu tabbatar wani abin da ka faɗa na sa in dai haka ne ba a kyauta ba a ba za ka aje mutum ko ba za ka ba shi abinci ba Eh, shi ita rayuwa dan adam sai ka taimaka ka bashi abinci kada ka manta cewa akwai wata baiwa Allah da ta shiga wuta sanadiyar ta dore magi bata bata abinci ba ana sa su ce nar ce tana cikin wuta me yasa ta ɗaure magi ita bata bata abinci ba kuma bata ta ci abincin ta ba to ba sai dan adam ka kari shi ba ka bashi abinci ba wannan zamu duban Allah da kuma duk wanda yake da hannu wajen sata kayan abinci wallahi sai mun hukunta shi ba za sai mu ɗauki mummunan mataki akan sa domin wannan zalunci ne ba za a ce ko gidan masu taɓin hankali ne an kai musu abinci kai ka kwasa saboda kausan zuciya ka je ka ci haram ka ci wuta kai da iyalinka ka je ko kai wani abu na son zuciya wala ba za mu bari ba sai mu ɗauki mataki kowa shi to Allah ya bada iko amin Allah ka ba mu akwai wata tambayar to ga wasu doguwar tambaya ne da masu aliyu ne ya turo sa eh, duk da dai ta dan shafi ya ce jam'iyya mai mulki ta su honorable hmm. ya ce wai mu gaya kan mu gaskiya babbar matsalar jam'iyyar ta apc in ji shi ita ce wai rowa da rashin tallafawa yan cikin jam'iyya da kuke yi eh, me za ka ce game da wannan abu ya ce sai kun tsaya kun gyara ko masu mulkin wannan jam'iyyar da yake nima ma abocin jin rediyo ne bata masu sai a jin rijiyar lemu mm. yadda bai faɗa bane ne sa jin rijiyar lemu mm. to na bata masu sai mutu ganin ka amma na san sunanka bata masu sai a rijiyar lemu kamar yadda ka faɗa kana cewa ko ba mutane suna da ruwa to zan baka a sa'anin gurin an ce mai kwaɗayi shi ya san gidan mai ruwa <laughs> haka ne a in ba kwaɗayi baka san gidan mai ruwa ba wallahi amma mutum an yi ci ganima da shi eh. an ci gari da shi kuma sai kuma a ce za a mota ta tashi ta kamar yadda ya faɗa na ce mai kuɗi shi zan gidan mai ruwa to ba kuɗi ba za ka san mamarocin ba to kamar da ka sani ni a tsari na a yadda da sani mu yan siyasa al'umma ne suka zaɓe mu kuma musamman wanda suka kare akwatuna malam badamasi kamar irin ku da za ku tsara ranar zaɓe a kasa a tsare a tare a tabbatar APC ta zaɓe to gaskiya ni a tsari na irin ku wallahi da ku nake aiki kuma in na samu abu naku ne za ka bada irin waɗannan shawarwari a cikin gida don a gyara tun da akwai matsalar eh zan bada shawari ga sauran yan uwana da Allah a ci a buɗe bakin aljihu a yan jam'iyya eh domin a ba su kayan aiki a taimake su su masu daɗin da su tallan manufa kuma insha Allah malam Balma Siri mu. zan ba da shawara ga yan uwana da Allah mu sake buɗe aljihunan mu da Allah da Annabi dan abin da muka samu mu ɗauka mu ba al'umma musamman waɗanda suka yi ƙoƙarin kafa mu akwai wani abu ka san shi akwai da kun ya zaɓe tafiya zai Hmm. shigo ku irin ku za ku yi zaɓe ne kuma za ku cire ku tabbatar ba a yi mana wani abu na rashin gaskiya ba to irin waɗannan mutane ya kamata a taimaka musu kuma ko yaƙi na kaji ana ba da ganima haka ne to Allah ya bada ikon taimaka amin masu sauraro ai mana afuwa lokacin namu ya riga ya kare kun ji yadda muka tattauna da sabon kwamishinan ma'aikatar ayyuka na musamman a gwamnatin Kano wato honorable Kabiru Muhammadu Taroni mun yi duba ga manufofi da aikace-aikace na gwamnati da sauran bangarori da suka shafi rayuwar al'umma musamman waɗanda ake da matsaloli mun ji kuma irin matakai da ya ce za a ɗauka da irin sabbin shawarwari da zai bayar a cikin wannan ma'aikata honorable commissioner Allah ya kama Allah kuma ya mai da kai gida lafiya mun gode to ji Allah saka alkhairi a wannan gidan rediyo naku na freedom Allah ji Allah ya ɗaukaka kashi. amma kuma duka ma'aikata Allah ubangiji Allah ya ba ku lafiya amin ya sayi ya kayyum Adamu Ismail Garki ma sauraro shine jagoran shirin a madadin abokan aiki na Salisu Bafayo da Nura Bello da Hassan Awwal Muhammad sai injiniyoyin mu da suka kula da na'ura Ibrahim Isa dan uwar no nake mana sallama da fata alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rediyo muryar jama'a mita 99.5